وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا mushrikai sun yi ido biyu da wuta kuma sun tabbatar tabbas su masu shigarta ne kuma ba za su samu wani wuri da za su kauce mata ba